Thank you. وما جبته لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الله أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك يقول الظالمون إن قلت كيف فضلت الجنة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقالوا أإذا آه كنا saka kai wa Yeah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taru a nan wannan garka mai albarka tare da manya-manyan bakinmu musamman mai gidanmu sakatare general na alarmomin najeriya ga baki daya kuma ambasadon alarmomin afirka baki ɗaya a sheik alhafiz muhammad nasir salihu bandu wanda yake sautin alarma duk inda ka jiya ba ka gajiyar sauran shi wallahi Allahu akbar Allah ya sani wata rani kadai sai in sa kira alarma wallahi in saurari ban gajiya Allah ya sani saboda haka Allah ramma Allah ya kara mara yauka albarka wallahi jama'a samun Allah ramma gare mu a nan Kebbi da Najeriya ba ƙaramin alkhairi ba kuma Allah ramma aya Allah ne wallahi ko kun sani ba sai an ba ku labari ba kuma wannan sirri ne na Allah maɗaukakin sarki na Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya ba shi ƙur'ani kuma muna alfahari da shi duk kebbi state ba mu samun alaramman da ya kai shi ƙur'ani gangaram gam saboda haka alaramman allah ya ƙara mara yau ka albarka wallahi jama'a ni ɗan ƙaramin almajiri bai kamata a ce na yi karatu da <laughs> wallahi malam saboda haka ɗan abu na aka samu kaɗan ba mu san wanda Allah ya shirya abu ba wa ma ta sha'una illa an yi sha'allahu. wa ma ta sha'una illa Allah الله إن الله كان عليما حكيما الله أكبر sarki ya ce wa mata sha'una. ba abin da kuke so ya kasance yake kasancewa illa an ya sha Allah sai da Allah ya so duk da ka shirya ka tsara to sai Allah ya ga dama abin ya zamo yake zamowa sai ce inna Allah kana aliman lalle Allah ya kasance mai cikakken sani ga duk tsare-tsaren da ake yi hakiman kuma Allah ya kasance gwani mai hikima a duk abu da ke yake faruwa wala Allah yana yi wa Allah ya tsara ma ni zai karatu da shi cikin wanga lokacin sheik giro ya fito sai ga ruwan sama sun fara fitowa sai inda suke ina an hiyar wahe da namurai sai shehi ya ɗauka cewa ruwan sama na aka yana sai ya kuma gida ya abin nan saboda haka muna fata ubangiji Allah ya sa albarka akar makallahu wannan walima ce ta ɗaya daga cikin yaranka Hamuna muna cewa Gwandu 2 mm. shi ma nan in yi kama ƙor'ani yana sauti irin naka daɗi muka ji wallahi Allah ya sani <laughs> musamman ni ko yaushe na hasan yana tare da ni saboda ina jin daɗi ina tasirantuwa da sautin ƙwarai daga Allah ya taimaki Mustapha Allah ya mai baiwa da abubuwa da yawa amma daga cikinsu Allah ya taimake shi ya gina gida ga mu kofar gidan yanzu haka kaga wannan da daga cikin haske na Qur'ani da Allah yake ba dan adam yanzu da kuka dibi za ku doware shi nan argungunan da wahala ka samu mai gida irin nashi nan ko ba gaskiya mai shekaru irin nashi ko ba gaskiya ba almajiri na'am kaga ya gida irin wanga kaga ni'ima haske na alqur'ani mai girma kuma mun bai tsaya nan ba insha Allah sama'an sama'an sannan na biyu Allah ya taimaki alaramma ya he wallahi mala gashi alaramma ya yi aure mata uku kenan kai ka san ba ne aka samu saboda aka alaramma gaskiya mun muna jinjina ma kokari kware sosai mun sani hasken qur'ani ne Allah madaukakin sarki ya baka sa'a ka kai wa'annan matan duka Allah ya taimake ka rike abinka baki daya sannan bayan haka nan Allah ya taimaki alaran a ai mai haihuwa kuma saboda haka duka dai mamin suna da yawa kwaye da gaske kuma ga sabon mota <laughs> kuma gaskiya ba saboda haka a karmakallahu mu ƙara addu'a Allah ya kara mu wannan alaran naka ɗaya da cikin yaranka albarka ya ƙara haske alƙur'ani mai girma ‘yan uwa musulmi kun sani an ce daga cikin ni'imar da Allah wa dan adam a duniya ya ba shi gida mai faɗi gida gurgudu wanda ya yi ka da kai da iyalin gurgudu ya baka abin hawa wanda bai wahalce sannan baya ka nan ya baka mata ta kwarai dukan matan alaramma na kirki ne dukansu salihan mata ne sannan Allah ya bashi abin hawa alhamdulillah gurgudu wanda in ka shiga ciki akwai raba akwai AC gurgudu masha Allah saboda kuma muna roƙon Allah wa'annan ni'imomin Allah ya sa musu albarka amin yan uwa musulmi kun sai an Allah ya wane mutum ni'ima godewa yake yi saboda ka subhanahu wata'ala yace la in shakartum wa in ta'allana rabbukum la in shakartum la azidannakum hmm. wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ta'ala yace wa in ta'allana rabbukum ka ambata yayin da ubangijin ubangijinku yayi sanarwa yayi ce lati ga ma duniya wannan doka shi daga Allah Allah madaukakin sarki ya daukan makan shi alƙawari yake la'in shakartu, wallahi idan kuka yi godiya ga abin da ni yi muku abin da na dan muku la'azidannakum wallahi zan ƙara muku wala in kafartum kuma wallahi in kuka yi mutulci ga abin da na ba ku bai ba ku komi ba to inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani kware da gaske wanda bai godiya kenan jama'a dukkanin mu nan kowani Allah ya mai ni'ima ya kamata ya gode saboda ka alaramma Mustafa ka sani wannan ni'ima ce da Allah ya yi ma ka gode ma Allah boye ka gode ma Allah bayyane kuma ka gwada ma Allah ka gode ga abin da maka sai ya kara maka ba nan lokaci na da abin nan ba da na kara ja mana kissa wadda take ta annabi Sulaiman wadda take tana karantar da mu cewa godiya kana yi Allah na kara maka wannan kisan na kasance kuntu a ta'assaru biha jiddan ina ta tasirantuwa da kisa sosai shi arga Mustafa ya sani mawaƙif da yawa na kan kawo wannan kissa saboda ni kaina in ƙara gode ma Allah Allah ya taimaki annabi Sulaiman da abubuwa da yawa amma ya kamata ko ayoyin kawai mu jiya ga Allah ranmu ba sai mun fassara su ba Allah madaukakin sarki shi wala qad atayna dauda wala qad atayna dauda minna fadla hmm. eh na'am wala qad atayna dauda wa sulaymana ilma na'am wa qala alhamdulillah نقل شيخنا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين نعم وهجر لسليمان إلي أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهزمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه نعم. وأصلح لي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله أكبر الله أكبر yan uwa musulmi waɗannan ayoyin da Allah ya karanta mana yanzu dukkanin su ayoyi ne masu bayar cewa annabi Suleiman Allah ya mai ni'imomi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana godewa wata da ata yana dawo da wasu suleiman na ilma tabbas haƙiƙa mun baiwa annabi Dawuda da annabi na ilman mun ba su ilimi kenan daga cikin baiwa da Allah ke wa dan adam Allah ya ba shi ilimi kenan ilimi baiwa ce wadda ababba wadda ya kamata mutum ya gode ma Allah kanta wa sai suka ce shi annabi Sulaiman da annabi Dawud suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi faddalana wannan da ya fifita mu ala kasirin akan da yawa min ibadihi almu'minin daga cikin bayansa mu'minai ko mu'minan masu an ba an fifita saboda an ba su ilimi kenan in ba ilimi an ka baka ba ba a ba komai ba rasulullahi yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wanda Allah yake nin shi da alkhairi shine sai Allah ya fahimta da shi addini ya ba shi ilimin sani addininsa saboda yanzu godiya ta farko kenan an ba su ilimi sun yi godiya da shi annabi Sulaiman da shi annabi Dawud duka sun yi godiya ga Allah bisa ga ni'imar da Allah ya sa ilimi sai Allah ta'ala yake cewa warisa Sulaimanu Dawud wa warisa Sulaimanu Dawud Sulaiman ya gadi annabi Dawud malamai suka ce mi ya gada anan ya gadi wato mulki da annabci ya gadi mulki da annabci shi yasa wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ƙara ma annabi Sulaiman ya gode da ya warko ke a tsaye yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ulimna mantiqa tsaye an sanar da mu furucin tsuntsaye da sauran dabbobi malamai suka ce an shafe sauran dabbobi sai aka ce ulimna mantiqa tsaye sai suka ce wa aswatu sa'il hayawanat da kuma sautin sauran dabbobi kenan ba tsuntsaye ɗaya na ya sani ba har da sautin wasu dabbobi yana yana yana magana da su irin su abin nan barewa irin su gada irin su giwa irin duk sauran dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da su kenan jama'a wannan wata baiwa ce ta musamman wanda Allah madaukakin sarki ya bashi to sai mu gani kuma gashi sai ya ƙara godiya akan wannan sai Allah kuma ya sake ƙara mai kuma har inda za mu cimma inda zai ce cikin al'umma ta jama'a ta yake abin da ta su wa zai je ya ɗauko mai gadon balke su ya ɗauko gadon ya kawo miki cikin jama'a ta ƙala ifiritun minal jinni ƙala ifiritun minal jinni Allahu akbar annabi Sulaiman da ce yana son ya samu zai dauko mai garin Bilqis zanga ta ta kusan iso isowa wuri shi sai wani maji karhi daga cikin aljannu dan malam gumi ya ce ifrit nihin Alƙawiyu shadid min aljinni. mai bakin karhi cikin aljannu ne aka ce ifrit wanda in ya tashi yin abu ko ita yana iya tsayewa ya daga shi da inda yake ce ni zan je in ɗau kuma wannan gadon kafin ka tashi ka shiga gida kafin fito ka sai ƙarfe bakwai zuwa sha biyu rana je wannan garin can kasar saba'a na kinkimo garin na kawo maka sai sai uridu asra min hada wa inni alaihi laqawin amin mm. kuma ni dangane da wannan gadon? ni mai ƙarhi nake kuma amintacce niki. karhi na zai sa ya dauko shi lahiya Allah kawo shi sannan aminci na zai sa duk wata zinari da arzikin wannan gadon ba zan taɓa shi ba kenan duk ana son mutum ya zan yana da waɗannan qualification ya zan kana da ƙarfi kuma kana da aminci kamar yadda aka samu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance gashi da ƙarfi kuma gashi da aminci game da ƴaƴan wannan bawan Allah annabi Shu'aib ko kuma wani kama da haka shine yake cewa inna khayra man istajarta inna khayra man istajarta laqawiyyu lamin yarinya tace baba inna khayra man jarta. lalle mafi alheri wanda ka ɗauka dinga idan ɗan dinga gare ka baba alƙawi shi ne mafi ƙarhin nan al'amin wannan da amintaccen nan baban ta ce ke ya kiki gane wanga mai ƙarhi na kuma amintacce wallahi baba rijiyar da marhinta sai an samu ƙato goma ko da yadda haka ka buɗe rijiyar nan shi kaɗai ya buɗe ta shi kaɗai ya buɗe ta mu ya sha da ruwa to ya ki gane amintacce baba muna tafiya da shi ina gaban shi iska na bugun tuwahi na sai ce in tsaya da tsaya sai ce in kuma baya da kuma baya sai shi gaba ko magana ban yi mai dutse kawai nake jiwa mai hanyar gidan muhammad kawunan nan ne gama bucewa amin ta na wannan mutum kenan kaga ana son mutum kawuyin amin shi ma wannan jinni al-ifrit ce wa inni alaihi kawuyin amin anan sai yake cewa to uridu asra minha ina son wanda yake wannan tsaurin ba sai yace me qala alladhi indahu ilmun min al-kitab فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ومكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الله أكبر kuma cimma jama'a ta ina son wanda yi wannan sauri قال الذي عنده علم من الكتاب wannan da yake da ilimi na littafi malamai suka ce wani jinna daga cikin mutanen shi wasu suka ce a ashiqin ne annabi Suleiman wasu suka ce a asifun da ibn barkhaya wani daga cikin azun daga cikin azun su yake cewa ana atika bihi qabla an ilai ilai ka farko ni zan iya zo maka da shi kafin in je ka ta kifta kamin ka rufe ido ka bude na ji na kinkimo shi na ɗauko shi na kawo shi domin gado ne amma ƙofa takwas yake da ita gado amma mai ƙofa takwas gado ne babba wanda aka yi da zinari da azurfa da sauran kayan ƙawa in ka diba za ka ga sunan gado ne amma matsayin gida ne gudan babba kawai annabi sunan mai ce so bismillah an baka dawa. kafin annabi sunan ya kyafta ido wannan jinni ya karanta ismullahi al'azam nan da nan gashi Allah ya ba shi iko ya kinci maganar nan raƙaƙa kawai sai gashi ya aje gaba annabi Sulaiman kai tsaye yanzu yanzu falamma ra'ahu mustaqirran indahu yayin da ya gaishe tabbace gaba gare shi annabi kuma ya tabbatar da wannan ganin qala yace hada min fadli rabbi annabi kuma ce wannan daga cikin falalar ubangiji na Allah ya bani cikin jama'a ta wanda zai iya yin wannan aiki da ban mamaki min fadli rabbi yana daga cikin falla ubangiji na kenan ka gano Allah ya yi maka falla kai kanka shi ba godiya ne li yabluwani domin Allah ya jarrabe ni a ashkuru ashkuru zan yi godiya akan wannan ni'iman aw am am akfur ko kafiri ko butulci zai zan ba zai yi godiya ba zai yi butulci ne sai Allah ta'ala ya ce wa man shakara fa inna ma yakun nafsi duk wanda ke godiya to yayi makan sani don Allah ƙara masa zai mm. wa man kafara wanda ya buzuki fa inna rabbi ganiyun karim wa gida mawadaci ne ko mai karim saboda kun ji Annabi Sulaiman ya kara yin godiya mm. haka idan ka bi kissa Annabi Sulaiman zaka ji godiya yake Allah na kara masa godiya yake Allah na kara masa to kai ma bawon Allah idan Allah madaukakin sarki ma godiya wallahi sai kaga Allah ya kara maka yan wa musulmi ba ko me yasa kuka ganin waɗannan malaman namu suna haske ba suna wa Allah godiya bisa ga abin da Allah ya ba su yanzu misali ga Allah ramu tsaye wanda yake wa'azi in ya kai ina duniyar ka wanda ana iya kai ta hanyar shiga mota ko wani abu wallahi za ga kai kai ya isa saboda mi saboda shi ma ya ba tashi gudunmuwa na abin da Allah ya bashi wannan godiya ga Allah kenan malamai suka ce kowa na godiya ga Allah ta bangaren abin da Allah ya bashi kai mai kuɗi ka gode ba Allah kuɗin da Allah ya baka ɗiba kai sadaka ka taimaka ma addini kamar yadda malam sai ya faɗa da su to wanda adda ilimi shi ma ya bada gudunmuwa ta hanyar yada yada da'awa ta addinin musulunci Allah ramman Qur'ani wanda Allah ya baka ya taimaka wurin karanta da Qur'ani da kuma taimaka wajen yada shi a cikin duniya sauraka wannan shi ma godiya ga Allah ne shi za kana ganin Allah na ta ƙara musu na ta ƙara musu kuma ba na abu ya tsaya ba ila ma sha Allah saboda muna roƙo Allah maɗaukakin sarki wannan ni'ima da Allah ya wa alaramma Mustafa Allah ya kara masa albarka shi ma babban alaramma mu da ya zo wanda muna ji da shi ƙwarai da gaske idan muka gansa a cikin duniya a cikin ko'ina wallahi farin ciki muka ji Allah ya na namu ya kai saboda ka alaramma muna ma godiya ƙwarai da gaske Allah ya saka mana alkhairi kuma nan ya kamata in dakata malamar ba samu da damar wa'ayi su yi haƙuri insha Allah ta'ala akwai karatu kasuna nan gaba jibi mala abbas jiga nan zuwa insha Allah ta'ala a cikin wannan garin muna fata insha Allah ta'ala Allah maza a zo in Allah ya yarda muna wa Allah godiya kwarai da gaske Allah ya karama daga cikin ni'imarsa da tijawa wannan unguwa muna godiya gare ku Allah ya saka muku da alkhairi matasan mu na ahli sunna na wannan unguwa da kuma wanda suka da ko ina Allah ya saka da alkhairi sannan baban mu kuma shehu malamu shek Atiku Gwandu Allah ya saka ma da alkhairi da sauran wa'anda suka zo tare da Allah ramma muna godiya kwarai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa eh now now sakatare namu na gwandu karama kallahu muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya mishi godiya lafiya kuma anan ya kamata in dakata eh namu, so ina me gabatarwa yayi eh? assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a mun rayu. karatu na alkur'ani mai girma ya fi malam na biya da alaran mamu alaran manasiru salihu ballo